أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutattu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga alhayyu alkayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na ƙur'ani. muna roƙon Allah ta'ala yayi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a duniya akan hanyar sama daidaiciya ya ɗauki mu kuma akan imani fitintinin da ke damun mu a Najeriya musamman bangare na rashin tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu waɗanda suke kidnappers da bandits da kuma terrorists da ke da hankali Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka debo ya kare a kansu ya kuma kare sauran bayan Allah da ke neman zaman lafiya hali da ake ciki na kunci na rayuwa abinda za a ci ko abun da za a sha ko kuma kudin magani ko kuma kudin matsuguni ko kudin makarantar yara ko dai wata harka ta rayuwa muna roƙon Allah ya sauwaje wa kowa a cikin falalarsa addu'o'i da muke dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala muke roƙo da sunayensa na alhayyu alqayyum da sunayensa da siffofinsa na la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin cewa ibadu da muke a wannan wata mai albarka Allah ya sa karɓaɓɓu ne Allah ta'ala ya sa mu a cikin jerin gwanan bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya sa makomar mu aljanna ne addu'o'i da muke dare da rana Allah ta'ala ya amsa mana ciyarwa Allah ta'ala ya amsa mana dukkan wani sharri da muke neman kariya a wurin Allah Allah ya kare mu dukkan wani alkhairi da muke nema a wurin Allah Allah ta'ala ya ba mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda ya nufe mu da sharri Allah ya shirye shi idan ba zai shirye shi ba Allah ta'ala ya mai da sharri sai kare a kansa wanda ya nufe mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya kuma hada shi da alherin duniya da lahira kuma Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi darasi na goma sha biyu a wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya 1446 insha Allah za a fara duba tambayoyi gabanin tambayoyi idan na iso mafiya yawa ana kira a na ƙur'ani ke isowa masallaci wasu sukan tare ne ko da ta'i ko gaisawa a bisa ga ladabi na karatun ƙur'ani inda kana jin sa ba a taɗi so waɗanda suke tsayawa suna magana su gaban amsa ba saboda ladabin sauraron ƙur'ani ne ya hana na amsa ba wai saboda wata manufa mai muni ba ne abinda kawai nake yin ana tilawan qur'ani shine in kace assalamu alaikum wa rahmatullahi zan amsa maka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tsanani kenan in na ganka zan daga hannu amma a ladadin jin qur'ani ba a karanta qur'ani ko mu tsaya tadin duniya har sai dai in mai karatun ya daina don qur'ani maganar Allah ne taɗina da kai koma bayan sallama kuma maganar ka ce da tawa kuma maganar Allah dace mu girmama ta ko fada ba ka zuwa wurin mai martaba yana magana kuma kana taji da abokinka a wurin ba za ka yi haka ba to bare Allah ko fa sarkin sarakuna ne gaba ki daya duk wani sarki a duniya ko shugaba gaba ga Allah bawa ne so ala ayi halin saboda girmama maganar Allah ba na yin taɗi ba na tsayawa nakan dai amsa sallama kuma nakan ɗaga hannu wannan nayi ne saboda masu taɗin su fahimta mafhum tayyib na'am in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah injiniya na malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yace malam Allah ya ji sai iyayen malam da na ana rahma da sauran musulmi baki daya amin ya hayyu malam tambaya ta alai ita menene matsayin amfani da wani mai wato cream domin wato gashi ya fito wato gemu ya fito wa mutum sun ya halatta a musulunci a sharuwa lafiya to amin ya hayi ya yin ga addu'o'i sanya cream don gashi ya tsiro a jikin mutum ya kasu kashi biyu akwai na halal akwai na haramu hujja akan wannan akwai bahasi littafi mai suna aljiraha a tajmiliya wanda ya rubuta shine professor ustaz dr muhammad saleh bin muhammad bin saleh al-fawzan ba sheikh saleh bin abdullahi al-fawzan ba a'a ustaz saleh bin muhammad bin saleh al-fawzan littafin yana da muhimmanci asali littafi din risala ce ta doktora wato phd thesis ne aka yi a saudi arabia da ya phd din saboda sai kuma ya kammala shi da mumtaz ma'a darajar sharafin hula, wato ya gama phd din da first class ne kuma ya shafi hukunce-hukunce na shari'a a kulliyar shari'a cikin jami'atul imam sa'ud al-islamiyya da ke riyadh ya yi phd din kamar shekara ta 1427 zai zama 19 years ago to sai aka buga phd bayan ya yi defendant ɗinsa ya gama da first class saboda muhimmancin binciken sai aka ce a buga shi ya zama littafi to sai aka buga sai zama littafi title ɗinsa shine aljiraha at-tajmiliya a cikin littafi din shafi na 159 yayi magana akan wannan matsala din cewa a shafa wani abu don gemu ya fito kala biyu ne na farko shine wanda bai halatta ba wanda ibn usaymi rahimahullah ya ce wannan shi ma bai halatta ba na daɗi ma lalbu buhut da sun ce bai halatta ba shine misali a ce mutum iya da karancin gemu gashinsa bai da yawa zai shi mai sha'awan gemu ne da yawa sai ya shafa mai don gemun sa yayi yawa malamai suka ce anan baya halatta saboda kowane mutum Allah ya halicce shi ne a yadda yake so ya ganshi halittar da kake kai haka Allah yake so ya ganka shi yasa yayi ka haka tsawonka ko gajartanka kibanka ko sirarantanka kalan fatanka idonka bakinka duk abin da ke jikinka a yadda ka ganshi nan haka Allah yake so ya ganka shi yasa Allah yayi mu yadda yake so ya ga mu so duk mai imani yana amincewa ya karbi yadda Allah yake so ya ganshi bai da gyara akan haka yadda Allah yayi ka yayi sai suka ce to a nan in halittan ka ne haka ba ka da yawan gashi sai kake so ka zama irin wani ustazu mai gemu dewa haka sai ka je ka shafa suka ce bai halatta ba don yana iya shiga babin canji halittar Allah kamar yadda Allah yake la'anahu Allah wa qala la min ibadika nasiban مفروضة ولا فلا يغيرن ولا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله kaga Allah zai zama suratul nisa aya ta 118 Allah ya ya tsine wa shaidan la'anahullah ibadika nasiban mafruḍa sai ce ne dauki wasu bayi a cikin Allah su daga cikin abin da zai wala udillan na hum wala umanniyan na hum wala amuran na hum fala yi bacci kunna azanar al'ami wala amuran na hum fala yi zayyirun na daga ciki shaidan ya ce zan sa su canja halittar Allah sai malamai suka ce muna tsoron kada wannan ya shiga cikin babin canja halittar Allah mafhum sai ba in halittanka ne haka ala ayi halin shawara da muke baka shine ka hakura a yadda Allah yake so ya ganka in yana so ya ganka da gemu da yawa zai yi ka da gemu da yawa in yana so ya ganka da gemu kadan zai yi ka da gemu kadan in yana so ya yi ka da gemu da zai cika dukkan fiskar ka zai yi ka idan yana so ya yi ka da shi dan kadan kadan haka Allah ta'ala zai yi ka na biyu wanda yake halatta shine asali kana da gemu mai iya yiwa da kake da gemu sai aka yi accident dalilin accident sai wani wuri aka yanke shi ko kuma sai ka sha wani magani akwai maganin da yake reacting to jikin mutum sai zubar da gemu daga cikinsu akwai treatment na kansa treatment ɗin kansa yana zama sanadin zubar da gashi sai malamai suka ce a inda daman kake da gashin sai ka rasa shi sai kai sha'awan ya dawo sai ka nemi taimakon wani magani don ya dawo suka ce to anan halal ne tunda daman kana da shi jarrabawa aka samu na jinya ya tafi sai kai sha'awan ya dawo to anan alal ne sun dogara da hadisi da ke cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai hadisin abdurrahman bin karafa da yana hadisi na at-tirmidhi sunan at-tirmidhi hadisi na 1770 1770 na'am haka ne so kula ga wannan me ke faruwa shi abdurrahman ya je yaki ne a filin daga sai ya samu jarrabawa sai hancinsa aka tare masa shi gaba ɗaya hancin ya fita kuma yana raye da ya dawo sai ya yi hanci na silba alfibba na azurfa da fiyayyen halitta ya gani sai ce na fibba bai ba ka je a maka na zinare sai aka je aka cire na azurfa sai aka yi na zinare kaga ni da kai da muke da hanci mu yi na zinare ai bai halatta ba don namu bai tabu ba amma shi daman Allah ya masa hanci ya rasa hancin a filin daga to yanzu da aka yi artificial hanci to ya halatta gare shi ya saka to sai suka ce to kiyasi da wannan hadisi na tirmizi na 1470 dukkan wata gaba da ka rasa a jikinka ko wani yanayin halittarka da ya canja ya halatta a gyara shi a kwatankwacin yadda yake Allah ya halitta ka gabanin wannan jarrabawa wanda ya yanke hannunsa dalilin hakarin mota halatta ya sa hannun roba ko hannun karfe wanda kafarsa ta fita ya halatta ya sa wani don me don wanda Allah ya yi ne aka yi kokarin asa, wani abu ya taimaka masa so komai a jikinka haka ne ya halatta a cire wani abu a jikin wanda ya rasu bai lalace ba a sa maka amma ha kawai yanzu a ce kana da koda biyu kawai sai ka ce kai za ka je ka sayi wata a kara ma ta zama ta uku koda ya halatta za a iya yi medically to haramun ne ka yi don daman da guda biyu Allah ya yi ka amma in a cikin biyu sai ka rasa ɗaya sai aka samu ɗaya da za a samu a adon ya halatta wato in replacement ne na wani abin da Allah ya maka halal ne amma ka je a kirkiri wani abu sabo wanda ba shi Allah ya maka ba don a kyautata halittar ka bai halatta ba yanzu yadda nake hannaye na biyu sai na je a mun ɗaya na roba a ƙara mun ya zama uku to ya zama haramun amma wanda Allah ya jarabe shi da hannu sai ya yi to halal ne ka biyu sai ka je a kwaikwayi na roba a kara maka guda biyu su zama hudu kana da na Allah da na roba to haramun ne amma in nakan ne suka tafi sai aka yi ƙoƙarin sa wani abu to anan halal ne to kula ga wannan wannan shine magana da ke cikin littafin aljiraha at-tajmiliya in muka duba shafi na 159 ya kawo maganganu da na yi su kuma yayi tafsirin cewa kala biyu ne akwai wanda ke halatta akwai wanda ke haramta kuma muhimmancin bahasi din na doctora PhD thesis bayan defense ɗinsa da ya saboda muhimmancinsa lajina din wato panel da suka yi masa viba suka ce a je a mai da shi littafi duniya ta amfana har yanzu yana karantarwa a wannan jami'a din wanda ya wallafa littafi din jami'atu muhammad bin saud islamiyya da ke riyar kuma profesa ne a bangare na shari'a ana iya samun littafin soft copy sa koda online ni ina da hard copy din sa guda ɗaya na same shi kamar shekara goma sha uku da suka wuce wallahu ta'ala alam malam ya tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ji kan iyayen malam da rahama amin ya hayyu ya qayyum yace malam ni masoyin ku ne dan Allah Allah da kake son mu san shi muna roƙon ya soka malam tambaya ta anan ita wani mutum ne yake bi na kuɗi kuma kuɗin da ɗan dama gashi ya yi tafiya ba na ganin sa kuma mutumin irin masu tiranin nan ne ban san garin su ba ban san yan uwansa ba kuma ya kai shekaru biyu bai dawo ba shin wato kuma ina so na mayar na mayar da hakkinsa idan haka nake tambayar malam yaya zan yi daga umar abdullahi ibrahim mori yake cewa a shawarwa lafiya to malam umar ko daga wudil ba a yi agreement ne a rubuta ba shi zan bacci da shari'a ta ce a rubuta in an yi agreement ana sa telefon number a Abdul abdulaziz bin abdullahi bin bin Baz rahmatullahi alai a cikin fatawoyinsa na liqa'ul maftuh wanda an buga su a littafi an tara su a mujalladi na uku nan ba na 1464 ya amsa tambaya mai kama da wannan cewa a wannan hali abin da ya fi aminci gare ka a halin da ka faɗa na jarrabawa shi ne cewa wannan kuɗi karka yi aiki da shi akwai matakai kamar guda uku da ya ba da shawarar ana iya yi na farko shine kudin ka yi sadaka da shi amma da sunan kayi wa mai kudin sadaka ka duba wani wanda yake bukata ko miskini ko fakiri ko wani gida na marayu sai ka ce kayi sadaka da kudin don shi amma a nan da sharaɗin ran da kuma ya bayyana ya ce a ani, ba na son sadaka za ka biya shi kudinsa saboda ɗan adam iya da wahalan gane hali na biyu ya ce kana iya sa kudin a cikin wani aikin alheri wanda aikin alherin nan an san yana kawo lada kamar gina wata makaranta da za a tarbiyyantar da 'ya'ya a wurin ko gina wajen ibada kamar masallaci ko wani abin da ya kama da haka ko samar da ruwa misali wanda al'umma za su sha ruwan famfo ko ruwan rijiya ya zama wani abu ne da in an yi shi aiki ne da ke kawo lada a wurin Allah sai ce za ka yi aiki da wannan na biyu na uku idan kudin yana da yawa kuma kana tsoron kada kai wancan daga ba a samu rikici yace sai ka ɗauki kudin ka je kaman kotu kaman irin Saudi da wannan tsarin sai ka samu kotu ko ka tafi wajen hukuma wane wane da ke zaune a lokal government kaza ga kudin da ya ban bashi kuma na samu ina so na biya shi na rasa inda yake ya bani lokaci kaza gida kaza da kaza ina so a yi rubutu da agreement a gaban alkali ko a kotu ko inda ya dace idan aka yi sai a baka certificate cewa ka kawo kudin wane hakkin hukuma zai ta ga me za ta yi da shi in ku ya dawo sai ka ce to na kai kudin ka wurin hukuma ga evidence na na ba su saboda ni ba san yadda zan yi da shi ba a yanzu a kasa irin tamu akwai masallatai amintattu a garuruwan mu kana iya duba wani babban masallaci na garin ku ko gidan sarki ka je ka sarkin garin ku ga kudin wane da ya faru mai martaba ina neman alfarma a hada ni da sakatare a yi rubutu a yi agreement sai fada ta ajiye wannan kudin tun da dama a garin nan muka zauna ni a ban takarda ce na kawo kudin saboda mutuwa na iya zuwa anytime gare ni bani so na rasu da hakkinsa idan aka yi wannan aka yi agreement fada ta rike takarda ɗaya kai ta baka daya ko wani masallaci a garin ku ko wata santa ta addini da ta dace da kai da riƙon amanin su suka baka takarda ce a sun karbi kudin sun ajiye to shikenan ka ta auren Allah amma ka rike kuɗin, ka ci gaba da ajiyewa har ka da su baka bayar ba suka je kar ka yi wannan garajen saboda yana iya jefa ka shiga cikin mufuli al-mufli su fina malla dirhama wala wala mata ko inna al min ummati mai ya'ti yawm al-qiyama bi salatin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha shine muhammad shahidi ya ci dukiyar wane kamar yadda yake hadithun muslim hadisi na 2581 su da haka waɗanda su ne matakai da malamai suka ba da shawari bisa ga fahimtar nasosin ƙur'ani da ingantattun hadisai cewa yadda za a yi da dukiya ɗin wallahu ta'ala alam Allah shi samu wanye lafiya insha Allah darasin yau za mu gabatar da shi tare da gwani muhammad bukar zarami insha Allah ta'ala za mu tashi jiya mun tsaya da bani abdullahi abbazari a kan aya ta 160 yau za mu tashi ok 159 ko za mu tashi a kan aya ta 160 wani dan uzuri ya samu arama da bai tare da mu a yau insha Allah ta'ala to da haka tunda masallacin mu Allah mana baiwa da manya-manyan makarantar Qur'ani gangaren akwai gangaren kafi gwani go kun san gangaren go to akwai gangaren ma wanda ya zaman tsangaya ya san irin waɗannan istilahat din eh, akwai almajiri ko akwai kuma garji wanda shi bai kai haran ba ba kamar muke ne ne mu gardawa ne akwai aran momi su ne waɗanda suka yi karatun suka haddace akwai gwanaye akwai gangaren ko eh, waɗannan su ne aran momi da gwanaye da gangaren mu kuma almajirai ne da gardawa Allah ya samu wanye lafiya insha Allah to bismillah gwani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم hmm. إن فمن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن Allah ta'ala ya ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah ya ce in yansurkumullah idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum duk duniya ba mai iya yin nasara akan ku in Allah ya taimake ka duk duniya ba wanda ya sai ganka a rana duk yadda da adam yake haka zai barka don Allah ya taimake ka wa in yakhzulkum wal iyad billah idan kuma Allah ya tabar da ku ya cire kansa a cikin al'amuran ku gaba daya ya bar ku da dabaran ku faman yansurukum min ba'dihi faman zalladhi yansurukum min ba'dihi wane ne sai taimake ku ma bayan Allah akwai wanda sai taimake ku kuma bayan Allah sai ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun zuwa ga Allah muminai ke yin tawakkali muhallu shahid abinda wannan aya ke bayyana mana shine Allah yana taimakon wasu mutane sannan wasu mutane kuma Allah yana cire kansa a cikin harkokinsu duk duniya babu ni'ima da ta kai ka saka al'amari a gaba kake nema ko menene Allah ta'ala ya yana tare da kai kuma duk duniya ba fitina da ta kai a duniya kana wani al'amari Allah ta'ala ya zama babu ruwansa da ka. duk al'amarin da Allah ya ce yana cikin nasa to kayi nasara duk abin da Allah ka saka a gabe ce babu shi a cikin ba za ka yi nasara ba ce sa mutanen duniya kala biyu ne kowane al'amari ka sa a gaba akwai wanda idan kai Allah yana ciki akwai wanda in kai Allah baya ciki amma da yace iyan surkum in din nan wani irin in ne in shartiyya ne yansurkum an daure shi mai dalili na'am saboda shi menene ta ya zama ismi kuma yansurkum ai fi'ili ne yawwa fi'ilu shart yawwa ai fi'ili ne to in shartiya ne yansurkum shine fi'ilu shart aina jawabu shart shine fala ghaliba lakum to wannan shine jawabu shart ga sharadi shartiya in ga ismu shart sannan kuma ga fi'il shar sannan kuma ga jawabu shar shine in Allah ya taimake ku babu wanda ya isa ya ga bayan wannan iyan surkum din nan su wane ne kum din eh in ka ce mun muminai ko musulmai ko mutane sai ka bani aya eh amma ka nemo wata ustazu ka nemo mun ayat da za ta fassara wannan ko sai mun ce gwani to duk ba ta yi ba kawo mana wa ma wa kana haqqan alaina na'am ana da mafarko bismillah ko daga nan duka dole daga dawo na'am ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا الناس فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul rum aya ta 47 muhallu shahid shine karshen aya amma aran ma saboda ya ɗauko hanyar daidai sai ya ce bari ya tafi daga farkon ka san a ƙur'ani. Eh, ɗan gari a ƙorani su in ka ba su bari mu je mu ɗauko daga hanyar mu shiga main road sai mu bi eh, shi yasa babu wayewa a duk duniya da ya kai ka waye a ƙorani in ka san garin abuja ciki da waje kana taimaka mana in mun ɓata ka ce ga hanya in ka san birnin london kana taimaka mana in mun ɓata in ka san dubai kana taimaka mana amma har ga allah babu inda za ka zama ɗan gari ka san birni da ƙauye wallahi kamar qur'ani in mutum ya zama dangari a qur'ani to babu inda zaka waye da ya kai qur'ani shi yasa zafin kai wai ana kirga intellectual wai zai a kira taron mu wanda muka karanta computer science a wanda ya karanta history ya karanta sociology ya karanta social studies wai intellectual ne amma wai makarancin qur'ani ba intellectual bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya karanta asatirul awwalina shi intellectual ne amma wanda ya san Allah ya ce wai shi ba intellectual ba ne wai wanda ke haddar ƙur'ani a tsangaya yana da tilawar izo arba'in saura ashirin ya hada wai ana ce masa wai shi ba yana cikin out of school children <laughs> Allah wani abin da ka san gayyato fushin Allah ake yi mai haddar ƙur'ani ya haddace arba'in saura ashirin wai ka samu matashi ya dace Qur'ani yana iya rubutawa da ka amma wai shi mai na cin out of school ne wai shi ma amma wanda ya karanta history ko social studies din akwai mai social ya haƙuri misali da ba da Allah ya haƙuri ya yafe mini shi ya yi ya gama da pass ko da third class amma shi kana maganar intellectual su ake haɗa listin su ne intellectual <laughs> Allah ka shirye mu duk duniya intellectuals na farko su ne wanda suka san maganar Allah suka san ta ciki da waje suka san ma'anarta saboda wanda ya san maganar Allah ya san duniya kuma ya san lahira wannan shine tabbasiya kuma ya san maganar da wallahi babu kuskure a cikinta dan shi qur'ani ba wai kawai lahira yake gyana ba duniyar ma yana gyara ai na ita ba ku misali yanzu in ba tarbiyyar addini ba me zai sa mu zauna a nan muna karatu a nan babu dalili mai yiwa yanzu arma da wani babban dan goge ne amma kaga sai Allah ya shirya da shi me ya hada ba Qur'ani ne hana shi ba to ba ai yanzu da kafin Allah ya kiyaye dalilin sanin Qur'ani ya saka fada in ba haka maybe da wani babban goalkeeper ne da yanzu maybe yana Barcelona da shi ake ji so ayat da ya kawo mana suratul rum aya ta 47 Allah ta'ala yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina Allah yace haƙi ne ba wai alfarma bane haƙi ne akan mu mu in sun nemi taimakon mu haƙi ne Allah ya ce ba fa alfarma ba a'a haƙi mumin yake da shi a kanmu cewa dole za mu taimake shi to da haka wannan aya ta wakana haqqan alaina nasrul mu'minin dan dauki mu'minai shine iyyan surkumullahu fala ghaliba lakum ai iyyan sur al mu'minina fala ghaliba lahum idan Allah ya taimaki mu'minai to babu wanda ya sai rinjaye su babu mutumin da ya isa rinjaye su kuma akwai misalai da dama na yadda Allah ya taimaki mu'minai sun sha tsangwama fiyayyen halitta da ciki ya tashi maraya mahaifinsa ya rasu babarsa bai girma ba Allah ya ɗauki rayuwarsa ya tashi ai tashi na wahala shine tashin maraici amma fa shi maraicin babu babarsa babu abbansa dukkanin su biyu sun koma ga Allah yana dan karami ai babu maraici irin wannan ka tashi babu ba babu ba amma da Allah ya jarrabe shi da responsibility da kuma ni'ima ta annabci da manzanci ai ya taimake shi babu tsangwama da ba ba shi wannan dan talaka ne menene asalin su menene garin sa ya hana Allah ya taimake shi bai hana ba har Allah yake babu labari a cikin koda cikin suratu zukur da yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn 'azim أهم يقفرون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا unzila هذا alquran على رجل من القريتين عظيم me yasa Allah bai da wannan qur'anin a dan babban family ba dan manya wanda gidansu manyan mutane ne kuma a samu wani dan birni ba dan kauye ba kuma sai a turo mana dan kauye maraya a ce mu bi shi a ɗauko wani dan gidan gidan mulki mana wanda in ma mun bi mun san dan manya muka bi sai Allah ya ce a tambaye su ahum ya tasimu na rahmatar rabbik su suke raba rahamar Allah ne su za su kalubalanci Allah akan wani dan ya fifita a akan su sai ce na hannu na bai na humma ishe da mutum hayatun duniya wa rafa'ana ba'abahum fauka ba'abin darajatin da ba'a ba'abuhum ba'aban sukhriya sai ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها idan muka duba cikin suratul shura daga aya ta 30 31 32 33 har 34 zamu ga darussa amma muhimmi dauki aya ta 30 32 kaga in Allah ya taimake ka dukkan tsangwama a duniya bai hana Allah ya fasa taimakon ka in dai Allah ya taimake ka duk duniya ba wanda ya hana kuma babu kotun da za a je ka sa Allah ya janye hannunsa daga taimakon ka babu ita a duniya shi yasa abinda kullum kake nema a karatunka a sana'arka a kasuwancinka a aikinka na ofis a kalubalen da ya tare ka a gaba a abin da kake nema na alheri mafi girma dan adam iya taimaka maka da shawari da dabarbarunsa da kuɗi amma asalin taimako na tabbas ne taimakon Allah saboda taimakon dan adam in bai dace da na Allah ba to duk kokarin da ya ba a nasara amma taimakon Allah idan akwai a ciki to insha Allah ta'ala dan adam ya taimake ka sai Allah ya sa a yi nasara shi yasa ka'ida duk abin da ka saka a gaba karka rabu da Allah kuma a ƙur'ani akwai sharuɗan da ke sa Allah ya taimake ka wato sharuɗa na addini sabubba na addini akwai kamar guda biyar banda kuma sabubba na rayuwa babu lokacin kawo su duka sai dai aran ma kawai ka mana misalin ko da ayoyin da suke da alaƙa da sabubba na addini ka fara da wa'adallahu alladhina amanu minkum adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك sai ka haura sama ka koma cikin suratul hajji aya ta 40 zuwa 41 wala yansuranna Lahu daga tsakiyar aya zuwa karshen ayan gaban ta wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz hmm. alladhina in makkannahum fil ardi aqamu الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا waɗannan ayoyi da ana mai kama na farko Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi qada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a faman kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiquna cikin suratul nur ayata 55 a cikin duk abin da kake neman taimakon Allah ko menene na duniya da lahira a same ka da abubuwa biyar tsakaninka da Allah na farko shi ne wannan ayar shi ne a same ka da imani da Allah da kwatanta aiki na farai imaninka da Allah ikhlasinka da Allah kar a samu rauni a cikinsa ya zama kai da tsakaninka da Allah ka tabbatar akwai alaka mai kyawu kai kana son Allah kuma bisa ga dukkan alamu akwai siffofin Allah yana son ka tare da kai sai sharadi na biyu da na uku da na uku da na biyar sai mu koma suratul hajji da ya kawo aya ta arba'in zuwa ta arba'in da karshen ta arba'in sai bude ta ya rufe aya da cewa wala yansuranna lahu, mai yansuru wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi kuma sai ce lalle Allah la qawiyyun Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne wato ya gaya maka ƙarfin sa shine in Allah ya taimake ka duk duniya babu rundunar soja za su zo su yi nasara a kanka ko soja ne ba za su yi nasara a kanka ba wato ƙarfin Allah babu wanda ya ce hana ya taimake ka kuma mabuwayi ne ya buwayi kowa shine babu inda za ka kai ƙaran Allah a kira shi a jakun ne babu shi saboda mai shi ka'ida din abu ya je gaban Allah to shine asalin kotun kolin duniya da lahira sai ya ce siffar su ga na biyu uku hudu biyar sai ya ce Allah zai na in makanna hufil arzu a samu sala duk ne neman taimakon Allah kada kai yi wasa da sallah salloli guda biyar yin su yadda aka karantar a shari'a yin su akan lokacin su kokarin halartar sallah a yin jam'i da kuma tashi a dare ma kai lafiya wa aka zakka in Allah ya baka dukiya na kudi kada same ka da wasa akan zakka zakka hakkin Allah ne 1 over 40 ne only a shekara zaka bayar ko 2.5% only a cikin abin da Allah ya karka yi wasa da zakka kuma ya gaya maka suwa zaka wa suna suratul tauba aya ta 60 su takwas ne to ka ba su na uku na na uku a wurin na hudu kuma a jerin gwaro shine umarni da mai kyawu ka zama mai umarni da mai kyau ko a cikin gidanka a wajen makwabtanka duk abin da ke mai kyau kai umarni da shi a za a yi buɗe baki a ya dace a fara yi da dibino ya fi falala a mu je da Allah mu yi sallan tarawih kada mu zauna haka a da Allah mu yi kaza na biyar hana mai muni ko da iya gidanka ne kaga ana abu mai muni ko wanda ya saba tarbiyya to ka hana wanda ya rike waɗannan siffofi guda biyar a duk abin da ya nemi taimakon Allah Allah yana taimaka masa baya ga wannan kuma ba a hana ka ka duba a duniyan ce ake a samu abin da kake nema ba in aure ne akwai abin da ake bi a yi nasara in employment ne akwai ba za ka yi wannan biyar kuma ka zauna ka ce to ba zan yi applying ba sai an kira ni a za ka rika duba advert ina ake daukar aiki ina za ka yi applying kuma ka yi applying a yadda ya dace ka tabbatar ka mika takardu masu kyau ka bi duk ka'idan da aka faɗa so duk abin da kake neman taimakon Allah ko menene in ka kiyaye haƙoƙi guda biyar kuma ka yi dabarbaru na duniya wanda ba su saba wa Allah ba ba ka yi laifi ba insha Allah ta'ala Allah zai baka nasara shi yasa yace iyyan surkumullahu fala ghaliba lakum duk lokacin da kuma Allah din ya taimake ku babu yadda za a yi wani dan adam ya yi nasara a kanku baya iya yiwa in Allah ya tallafa muku za ku yi nasara kin mutum bai sa ya hana ya Allah ya fasa abin da ya maka akwai gabanin mu wuce karshen ayar akwai kissa ta wani mutum da naga tana da munasaba bari na kira ta yanzu take fado mini sunansa Abul Hasan Abul Hasan ya rayu a kasar Misra ne amma Abul Hasan al-Kulli ne asalin sunansa Banan bin Muhammad ya rayu a ƙasar misir ne zamanin wani sarki sunansa ibnu tulun ibnu tulun ba a taɓa yin a wannan ƙasa a wannan lokacin azzalumin sarki bayan fir'auna sa ba saboda mutane kawai da suke na kware bayan allah na kware ya kama mutum dubu tamanin ya kashe a lokacin da ya kashe dubu tamanin ana ga population ɗin duniya ma ga baki dai bai wuce mutum miliyan ɗaya da kaɗan ba amma ya kashe mutane irin waɗannan adadin mai ke faruwa a daidai lokacin sai yake tunkaho kuma in zai kashe su yana kashe su da irin nau'in azaba zai mai tsanani a shaddu min anwa'il azaba yake aiki da shi ko ya ajiye mutum babu abinci har sai ya mutu ko ya sa mutum a ɗaure shi a rana ba ci ba ce tsarara har sai ya mutu ko ya sa a ɗauko wuta a rika ƙona jikin mutum yana kuka ana sa nan nan har sai mutum ya mutu bai ma waye a yi harbi da kibau don mutum ya mutu a azaba yake sha sai aka yake cewa mai yunkir alayya fi ma af'al wannan kissar na cikin siru alamin nubala na imamu zahabi rahmatullahi alayhi ya kawo kissar sa cikin mujalladi na goma sha hudu haka yana cikin albidaya wa nihaya na ibnu kafir volume na goma sha daya ya kawo storin sa mai tsawo a kai sai ya mai yunkir alayya fi ma af'al waye sai mun inkarin abin da nake aikatawa dukkan sauran jama'a suka yi shiru ba wanda ya magana can sai wani ya ce la na alamu ahadan illa abul hasan ba san wani mutum ba sai dai abul hasan sai aka kira shi yana zuwa wajensa sai ce me za ka ce kan abin da na yi? sai ce abin da ka aikata haramun ne ran kai da ne ka kashe mutane babu haƙƙi a ciki akwai mata akwai yara akwai tsofi kuma dukkanin su innocent mutane babu laifin da suka yi sai ce to yanzu da na yi me zai faru sai ya ce to gobe kiyama Allah ta'ala zai kwabe ta tsirara zai kuma tambaye ka akan kashe su da kai kuma zai maka hisabi sannan hisabin kashe su jinin su ne Allah ta'ala ya ce wanda ya kashe su wanda bai da haƙƙi ga inda zai je maka masa wuta ne sai ya ce a kama abul hasan a masa azaba sai a kama abul hasan sai aka sa wani wuri haka aka yi fencing dinsa na waje na kallo na ciki na kallo sai aka tara jama'ar gari aka ce za a yi wa abul hasan azaba sai aka ajiye zaki katon zaki lafiyayye aka ajiye shi kwana uku bai ci ba bai sha ba shi zaki ko ya ci ya sha in ya ga mutum sai ya kashe ya bar wa wani malalaci ya zo ya ci daga baya amma wannan bai ci ba bai sha ba mai ke faruwa a daidai lokacin kawai sai aka shigo da zaki aka buɗe shi inda abul hasan yake jama'a na kallo almajiran abul hasan mai kuka na yi mai addu'a na yi shi kuma yana shiga wurin da ya ga zaki na zuwa sai kabbalar sallah ya fara sallah Allahu akbar sai fara sallah zakin sai ya zo jikinsa ya buɗe baki masu tausayinsa na jin tausayi waɗanda suke so ya mutu suna murna zakin sai ya cire sa haka a jikinsa sai tala lansan jikinsa ta iya talata yana talata yayi har ya gaji sai ya tafi bai taba shi ba ba an kammala sarkin abin ya ba su tsoro ya ake haka zaki kwana uku kuma ya barka sai yake tambayan abul hasan lokacin da muka sa zakin ya shigo yake taba jikinka me kake tunani yace wallahi ma kuntu akhafu mimma minku takhafun wa ma kuntu fi ma kuntum tufakkirun illa ana aqulu fi nafsi alu'abul asad najis am tahir li alla yanquba wudu'i wa ana mustaqirin ya ce wallahi ban ji tsoron abin da kuke jin tsoro ba kuma ban yi tunanin abin da kuke tunani ba ni dai da zafin ya zo jikina ina ta tunani ce a musulunci yawun zaki najasa ne ko ba najasa ba don kada ya bata mini alwalata ina sallah ina ganawa da Allah kawai tunanin da nake kenan <laughs> kaga ai iyan suruku zani ba ghaliba lakum in Allah ya ce taimake ku akwai wanda ya ya ga bayan ku shi yasa a duk abin da kake yin Allah ya taimake ka kayi nasara ai a yanzu da kake rayuwa da lafiyarka da aikin yi ba kowa yake so ya ganka haka ba wani a cikin zuriyar ka ma bai so ya ga Allah ya maka rahama wani kai kake taimakon sa amma duk duniya babu wanda yake hasala da shi irin ka kai da kake taimakon kuma in bai samu hanyar yau ka bar duniya zai yi kuma sai kake taimakon sa amma me yasa bai nasara ba don Allah ya riga ya taimake ka shi yasa in yansurkum Allah fala ghalibakum sai ce wa in yakhzulkum idan kuma Allah ya tabar da ku ya kira kansa a cikin al'amarin ku wane ne ya isa ya zo taimake ku koma bayan sa faman dal ladhi yansurukum min ba'dihi wa isa yazo zo taimake ku akwai wanda ya sai taimake mu Allah ya kira hannunsa a cikin al'amarin mu wallahi babu wanda zai iya yi akwai misalai da dama a Qur'ani na jama'a da za ka ga a farkon rayuwa Allah ya taimake su daga baya sai ka ga ya walakantar da su shi ya sa fa a rayuwa ba farkon ba ƙarshen shi ya sa ba haushe ke cewa wai abin da ya burge ka wata ran zai baka kausayi abin da ka kalla wata ran kake ta admiring wata ran wallahi sai ka zubar da hawaye a duniya kada yin kadauki kistar wasu mutane yadda Allah ya fara ɗaukaka su daga baya ya walakantar da su kawai sai ka ji tausayin mutum wani ma haka kace yanzu wani ne haka dan Allah yanzu wani ne haka baya faruwa a rayuwa yana faruwa musamman idan mutum ya wayi gari aka walakantar da shi bai rike Allah ba in har fa mutum bai rike Allah ba ran da Allah ta'ala ya tashi walakantar da shi sai ka wayi gari ko kana kinsa sai ka ji tausayinsa don akwai jarraba wanda wanda kake ki kake tausaya masa yanzu da Allah ɗauki yadda aka yi mulki irin na fir'auna ya yi mulki mulki na isa mulkinsa ya kai matakin da yake cewa babu wani allah sai shi a wuri ɗaya ne ya taɓa sassautawa ya ce in ma akwai wani Allah to shi fir'auna shi ne gogon allah shi wancan yaron sa ne wai wannan shi ne ya sassauta amma ya ce shi bai san akwai wani allah ko ba bayansa ba yana da mulki fir'auna kamar yadda muka fada a jiya in fa yana bacci a gida personal security guard na gidansa akwai mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari don allah ka taɓa ga tsaro irin wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu nawa ne sojojin ƙasar ka gaba ɗaya in kai ɗan najeriya ne ko ɗan niger ko ɗan ghana ko ɗan cameroon ko ɗan chadi ko ɗan burkina faso ƙasashen da ke ji ko ƙasar Cote masu ji ina magana da Hausa da Allah nawa ne sojan ƙasar ta gaba daya shi fa wannan a gidansa ne sojan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu amma da Allah ya tashi kaskantar da shi da ya bi annabi Musa zai halakar da shi mai faru a ran وجاوزنا ببني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوا حتى يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون جزاكم الله خيرا آرما سورة يونس aya ta casa'in da casa'in da ɗaya da casa'in da biyu waɗannan ayoyi uku sun wadata saboda lokacin mu ɗauki muhallin shaƙi fir'auni ya biyo annabi musa zai halakar da shi annabi musa ya shiga ruwa ruwa ya bude ya wuce shine iyan surkumullahu galiba da kofi ruwan ya shiga yana tafiya fir'auna san da ya shiga da shi da sojojinsa na farko bai fita ba na ƙarshe ya gaba shiga har a lokacin da ruwan ya bude fir'auna juya ya ce wa sojojin nasa da mabiya kun san me yasa ya bude suka ce a yace saboda ya gani Allah na zo ne Ni ya ga Allah ya zuba. dole ya bude ba zai ci kasuwa da burga annabi Musa kuma da ya ketare da ɗan madiyansa ɗan kaɗan sai Allah ya ce ku tsaya a wurin ku kalli baya kar ma ku da ku tsaya suna kallon fir'auna safin farko ba su fita ba na ƙarshe sun gaba shiga Allah ta'ala ce hatta idza adraka hulgara qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina da igiyar ruwa ta girgiza fir'auna ta walakantar da shi da shi da jama'arsa da ya ga mutuwa sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah musa rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa anna musa rasulullah sai ya faɗi haka Allah ya ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al sai in baka yi imani da kaga bala'i sai ce fal ji ka bi ka litakuna liman kalfaka aya daga yau za mu ajiye gawarka don ka zama wa'azi ga yan baya yadda aka walakantar da kai duk gatan da aka maka juya Allah ya yi ka kare ka je ka museum ka ga yadda aka yi mulki a domanin fir'auna irin gawarsa na kayan gidansa ka ga yadda aka yi mulki yadda Allah ya walakantar da shi shine wa iya khudulkum faman dalla bi yansurukum min shi. babu fa bala'i kamar Allah ya walakantar da mutum a rayuwa duk kuncin da ka shiga in dai Allah bai rabu da kai baka da matsala amma wallahi duk abin da ka sa a gaba ko da na dadi ne in Allah ya cira kansa mutum ya lalace ko ilimin addini ne Allah ya ce babu ruwansa da ilimin ka lalace mutane nawa ne suke da ilimin ilimin ba zai burge ka ba nawa ne suka yi karatun zamani babu albarka Allah ya cire hannunsu a ciki mulki nawa ne ba yi da albarka kuɗi nawa ne na masu kuɗi da babu albarka a ciki nawa ne a ciki ke sa duk abin da ka sa a gaban Allah yana ciki ka more in baya ciki ka yi asara mu kiyaye waɗannan abubuwa biyar don Allah ya zama tare da mu a koda yaushe wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna kuma zuwa ga Allah mu'minai suke yin tawakkali zuwa ga Allah mai mu'mini suke mai suke tawakkali bi ma'ana duk abin da ka saka a gaba kake neman taimakon Allah duk wahalarsa in ka dogara ga Allah Allah zai baka nasara shi yasa ake so a hadisai da dama ana so mu zama masu tawakkalin tsuntsu tsuntsu iya da tawakkali shine takhudhu khimasan wa taruhu bitsanan na cikin halittun Allah masu tsananin tawakkali tsuntsu zai kwana a gida da ƴaƴansa bai da abinci sai da safiya zai ci ko kotansa ya zo ya dura musu tukunne ko mai nemi nasa shi ko to bai da shi a gidansa inda ɗan abinci ta cikin kotan ne kawai yake ajiyewa a sahabbai akwai irin su Abu Zarri masu tawakkali radiyallahu anhu a annaba akwai irin Annabi Isa Annabi Muhammad duka annaba ne masu tawakkali min babin misal so tawakkali iya da muhimmanci duk wahalar al'amari in dai ka iya dogaro ga Allah Allah zai baka ibn al-qayyim rahimahullah ke cewa law tawakkala al-muslimu ala Allah hatta tawakkulihi la azala al-jabal min makani idza kana ma'muran bi zalika idan musulmi zai iya dogaro da Allah tawakkali na gaskiya wallahi kaman dutsen da ke bayan gari dutsen zuman nan wallahi kana iya zuwa ka daga shi ya dagu Shi ne karamar waliyan Allah akwai waliyan Allah na kwarai masu karama na Umar babu telefon yana Madina ya yi magana da sojan sai yana Iraki kawai magana ya an kawo hari sojan bai gani ba iya tafiya bayan ya dutse ashe wajen abokanan gaba ke zuwa na Umar sai gani sai cika ya sari ya bar wajen bar wajen Ya ce, kawai sai na Umar ina Iraki shi kuma yana Madina kawai sai na ji su ba to akwai kistosi da dama kawai ka iya dogaro da Allah ne duk wahalan al'amari kare ba ta tsoro in karki Allah duk wahalansa a wurin dan adam ne yake da wahala amma wallahi a wurin Allah babu wahala bahaushe ce wai dare dai Allah yakan yi bature to ba bature ba duk turawan duniya da kun fa kun aka yi su ba ba sai an yi dare ba kawai kalma ce kun kike nan fa yakun an gawa magana so in tawakkali duk abin da kai dogara ga Allah kaga abin mamaki nothing is impossible as long as ba Allah ne ce impossible ba to nothing is impossible a rayuwa saboda impossible din ai farkon i am possible ne go to zai ka karanta cewa impossible meaning i am possible shikenan ka huta don daga ka fitar da i din ka fitar da am ka sa space ya zama i am possible to impossible is i am possible shikenan ka huta kawai ka dogara ga Allah ne na'am bismillah وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يغل بيداتي ببيع بيهلتك النبي بقى ya ɓoye dukiya wa man yazzalul wanda duk ya ɓoye dukiya da aka ba shi amana ko mai mulki ne ko mai matsayi ne na shugaba al'umma ya ati bi ma kalla yawal kiyama gobe zai zo da abin da ya ɓoye ko ya sace sun matuwafa kullu nafsin ma kasaba wa hum la yuzlamuna sai a faka wa kowace rai da abin da ta aikata ba tare da an zalunce ta ba abdullahi ibn abbas allah ya kara masa da ya ce dalilin sauran wannan aya din shine an dawo a bada ganima da aka samu na badar sai aka samu wasu yan tsiraitattun munafukai sai suka ce a cikin abun nan da aka samu akwai wani abu da ba a gani ba wani sai koma gefe ce ni ban naji ji annabi ne ya dauke ya tsori inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal iyadu billah a'udhu billah sai al ke sa babu wani irin munafukai dai dai ku da ba su da babu cutar da ba sai ya halta da basu ba wata ran ma zai zo ya raba abu in ya raba sai ce hadhihi alqisma ma urida biha wajh Allah akwai wanda ya kalle shi yace wannan rabon da kai annabi ba ka nemi yardar Allah a ciki ba annabi fiskar sa ta canja idan sa suka yi tajawo yace idza lam a'dil faman ya'dil idan ni ban yi adalci ba wa ita adalci a duniya inda ni ban yi ba waye zai iya yi babu wanda sai adalci sai sa leadership yana da wahala hatta ga mutanen kwarai ko a masallaci aka tara mutane aka dan baka dan masallaci mai sahu goma aka dan baka aka ce kai ne chairman committee sai kai hakuri shedan zai ta har jitso mutane a zuwa kula da kai in wani association kuka yi na garin ku sai ka zo mai hakuri haka kawai abin da ka karbi a zuwa ce to committee sun ce ba a ga naira dubu saba'in da bakwai ba kuma kai a shekarar ka ba committee sama da dubu ɗari bakwai sai a zaci maka ba a ga ka ba ba to k'a ta jama'a sai ka zo mai hakuri duk yadda kai sai ka yi hakuri kuma duk gaskiyar ka sai ka yi hakuri shi yasa wani ya ce annabi ya boye wal iyazu billah Allah ta'ala yace ma kana lin nabiyyin ay wa fi qira'atin ma kana lin nabiyyin ana iya karanta da haka ko bai halatta ba bai dace ba ga annabi ayyahul ko ayyuhal akwai kiran ayyuhal kuma sai in ka ce ayyahul ya zama mabniyun lil fa'il ne saboda iya da fail in ka ce ayyuhal ya zama an gina akan mabniyun lil majhul sau da haka ma kana li baya halatta ga annabi Muhammad da kuma duk wani annabi ba sai shi kadai ba da ya boye wani abu shine ake cewa gululi ba guluwi ba gululi gululi shine boye wani abu da aka ba mutum ajiya to annabi babu wani annabin da bai yi wannan saboda in kace ma kana ai ma menene nafiya ne nabiyin kuma na kira ne to kaga annafi ba'd nakira yufidul umum duk inda aka yi kore abu kuma yazo bayan kira iya nufin dukka ne so duk annabawan Allah babu dan ciwa-ciwa babu wani annabi dan 419 babu wani annabi da za a bashi ajiya ya cinye ko a bashi dukiyar al'umma ya ha'inci babu annabi ɗaya a duniya annabi musa annabi isa annabi muhammad annabi ibrahim annabi nuhu annabi yusuf kowane annabi babu annabi ɗaya da zai ciwa-ciwa shi yasa mu aqidar mu ta musulunci shine duk annabawan da Allah ya turo kowa na kwarai ne kawai abin da ya bambanta shine kowa iya da tenuwa in cenuwa sa ta wuce to shikenan kuma sai a saurari mai tenuwar amma dukkanin su bayan Allah ne na kwarai kuma yan aljanna ne kuma in ka karyata annabi ne ko manzo daya to har ga Allah kai ka ma zama musulmi original ba ba ka zama original musulmi sai ka yarda da su ina ga ba zai mu iya yin tafsirin ta duka ba sai dai mu tashi akan aya da 161 gobe idan Allah ya kama ma kana lil nabiyyin ay yaqul Allah ta'ala shi samu wani lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya sa Qur'ani ya ce sai mu gobe kiyama Allah ta'ala shi samu wani lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu bukatunmu Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله يكرمك